Rahmanir Rahim wancan mako mun yi magana kan nikahu tafwid auren da aka yi shi ba a riga an ambace sadaki ba masu ba da ya ba su riga sun tattauna sun yanke sadaki ba malin yace jaizi ne in an riga an zo daura aure sai a daura aure a kai amarya daga baya sa yi shawara in kuma can shi mijin da matar sun yi shawara sun yanke abin da suka yanke sun sun sanar da iyaye to yayi wannan karatu ya gabata za mu tashi wa malla ana zaujatahu wanda ya yi tsinuwa tsine ne ne yake nan ya tsinuwa la'ana wanda ya kore tsinuwa ake ce mashi shi da larabci li'ani tsinuwa amma ma'anan shi kore ciki ko ikirarin kama matan shi da zina su ake ce shi ake ce ma li'ani wanda ya tsinuwa kila karatu ya fita daga baya wa man la'ana zawjatahu wanda ya tsinuwa ga matan shi lamta hidu lahu abadan har abada ba za ta halatta gare shi ba wato idan mutum ya rantse cewa matar shi ta yi zina aka yi li'ani aka yi rantsuwa ko kuma ya rantse wannan cikin da matar shi take take dauke da shi ba cikin shi bane to dole li'ani ya taso sai li'ani ya taso ya rantsi wallahi tallahi billahi allazi la ilaha illa huwa wannan cikin ba nawa bane sai yayi su hudu sannan ya cika da na biyar in wannan cikin nawa ne tsinuwan Allah ya tabbata akan shi haka ne ko shi in wannan cikin na Allah ya tabbata akan shi can shi kadai shine li'ana ai la'ana ana zaujata eh, wannan cikin ba nashi wallahi tallahi billahi allazi la ilaha illa huwa wannan cikin ba nashi ba. in kuma nashi ne to Allah ya tsine mashi Allah ya kare sai yayi haka so hudu in ya rantsuwan ya cika na biyar da tsinuwa to sai a kyale shi wal khamisata anna la'anatallahi alaihi sannan ita kuma ta rantsi wallahi tallahi billahi allazi la ilaha illa huwa cikin shi ne in ta yi na ta ce in ba cikin shi bane hushin Allah ya tabbata akan ta an gama tsiniwa kenan to shikenan wannan aure ya kare ha abada ba za su kara ba za su kara abin nan ba sannan in yace ya kamata tana zina dan galibi ba mutum hukuncin zina ya kaga sai an ga sai sai hudu sun tabbata ko to amma kila shi miji zai iya kama ta shi kadai to idan ya kama ta shi kadai to sai rantsuwa in yi rantsuwa ta rantsuwa sai ta tafi abinta shi kenan shi ma ta babun shi yal eh ai ba komi ai suna muna fara karau sai su dauki akara makalla shi dan da za a yi fawa zai tafi da bayansu a ai da ya tsine mu da ya tsine mu cikin danta ne ba ruwan shi da shi ba gado tsakaninsu ba za ta gaji ba zai gaje shi ba shi ma ba zai gaje shi ba in baban ya kai biloniya ne ba zai gaje shi ba in dan ya zama bilon trillion oho ni san sunan kudin ba to ba zai gaje shi ba shikenan an gane wannan ko to shine yace wa mallana la'ana wanda ya tsine tsinuwa kenan na da fasara tsinuwa an dai gane abin da nake sun faɗa wa kadhalika allazi yatazawwaju almar'ata fi iddatiha hakanan wanda ya auri mace a cikin idda wa yata'uha hafi iddatiha kuma ya take ta cikin iddan wannan karatun mun yi mun gyara shi ko a littafin da muke karantawa fiqh muqarrar cewa asali sayyidina Umar ya ce duk wanda ya auri mace a cikin idda ya take ta ba za ta halice shi ba har abada ba ta halatta gare shi ba har abada a raba auren kuma har abada ba za su yi aure ba amma daga baya ya tashi akan wannan shi sa ce, in shi amfani da fiqil muqaran zai gwama wasu hukuncin da ke nan za su tashi wasu kuma za su ƙara ƙarfi an gano wannan ko wannan hukuncin ya tashi saboda haka wanda ya auri mace a cikin idda ya take ta a cikin idda to in aka gane a raba auren in an raba auren bayan ta istibra'i zai a cikin manema an ta same shi kenan ana ya aure to sai na Umar ya tashi akan wannan kuma shine malaman duniya suka gane shi suke kai ba sa kan wannan fahimtar wala ni kahali abdin bawa bai samu dama ya aure ba wala li amatin baiwa ba ta samu dama ta aure ba illa an yi azanar sayyidu sai ubangidansu ya ba da izini wala ta aqirul mar'atu mace ba ta zama waliyya ta daura aure wala abdu bawa bai zama waliyya daura aure wala man ala gairi dinil islami wanda ba addinin musulunci ke ba yana wani addini ne ba zai zama waliyya daura aure ba nikaha imra'atin ya aure da wata mace ba cewa to ina waliyi sai ce ga waliya ta zo a ce a to shikenan Allah ya taimaka jiki abinki haka ne ko bawa baya yi kafiri baya yi wala yajuzu an yatazawwaja ar-rajul imra'atan bai halatta ga wani namiji ya auri wata mace li yuhillaha liman tallaqaha dan ya halatta ta ga wanda ya sake ta salasan uku wala ha hazalika kuma auren ma ko da yayi ya sake ta bai halatta mashi an gane ko bai halatta mutum ya aure mace ba saboda yana tausayin wani sun rabu saki uku yanzu yana son tana son shi yana son ta to bari ya aure shi daga baya sake ta to bai halatta ba auren in kuma yayi auren ko ya sake ta bai halatta ta wala yajuzu nikahul muhrimu wanda ya harma baya yin aure to kai da kai harma ka je shi wanda za shi aikin haji misali zai je aikin haji da nufin ya je dawo yanzu ne rayuwa ta nisa wai mutum za shi aikin haji yana shirin wai to in na dawo nan ku gyaggyara min na dawo ai baka cewa an ka dawo sai in ka kasa ko arfa baka mutu ba to shine zaka bar cewa to dala ku gyara min daki kaza amma in zaka je aikin haji sallama ake yi sai dai hadu aljanna har matanka da yayanka ba ba wani ana shirya aikin haji ne to bari wannan ku yi min bukin shi da na dawo zan cigaba da hada hada na ba aikin zaka je bukin ana zuwa aikin haji ne in an je an tafi kenan ba wani ana zuwa aikin haji ne a je a dawo baka dawo kai mawani me me za ka yi wa yake jiran ka aka ce ma in ka tafi ka je ka mutu a cinka ka shiga kabari shikenan sallama ake gaba daya shi ya sanya in za ka yi harma da aikin haji ake son duk kulle-kulle in dai kulle-kulle ne niyoyi ne da wani abin nan kai kokari ka warware shi ka sallame shi hakoki duka sauke su asali ba ana zuwa ne a ji a dawo ba ana abin da ke kullawa a rai in an ji an tafi kenan shikenan an tafi shikenan ka je wayan ka kashe in kana buƙatar magana da mutum da ya kai magana da shi ba kowa ya ga dama buga maka waya da dokin shi to baka da abin yi ne Allah ya taimake mu ga baki'a nan ka je baki'a manzo sallam yace baki'a fa za a dauke ta ne a zazzage ta aljanna in baki'a za a zazzage sa yace ni dinnan dan Madina ne inda ba din hijira ba ma da ba za a haife ni a Makka ba in ji manzo sallam yace ni dan Madina ne inda ba din hijira ba ma ba za a haife ni a Makka ba saboda haka madina nan ne wurin zaman nan ne nan ne nan ne ga makabata nan baki a zazzage ta zaya aljanna to ka dawo zari kai wani mini me zaka yi a zariya ka gyara wani daki wai nan zaka rika huta ka huta ina hutu kana cikin wahala dakin hutun ma duk wahala ne kana zaune kana zufa <laughs> Allah sauki ka gaza a dakin hutu wala yajuzu nikahul murim li nafsihi wala yaqidu hal li ghairihi bai zama wali ya rinka daura mutane aure wala yajuzu mari maridi auren mara lafiya baya kamata baya halatta shi ma wai sahu ana bata shi shi amma wannan rashin lafiya a balaga hadil hajari rashin lafiyan da ya kai ga likitoci suka ce ba a ganin shi to wannan ba rashin lafiya madaidaicin rashin lafiya ba rashin lafiyan da mutum likitoci sun ce ba a zuwa a gan shi shine balaga hadil hajari an katange shi ba a shiga inda yake don likita abin da ya faɗa ana sauraron shi ana sauraron likita iyaka da za ga sharuɗa da dama wani shafi addini ana ce ana so a ce likitan da zai bada fatawa in zai taba addinin mutum ya zama ya san addinin mu babban illan da muka samu a Najeriya da wannan kasan da karatun an raba shi an cire addini a cikin shi sai ga tijin fatawoyi iri-iri wanda shafi addini ana hana mutane muka, ana hana su kaza da kaza sai wani likita mai tsoron Allah ya zo yana bayani sai ka ji yana cewa akwai mafita fa kamar azumin bana akwai wani wani da aka sa shi a wusa Hausa TV yana karatu wani dokta na sara mishi na mishi a don alheri ya sa addini ƙoran gaske magunguna da yawa ya kawo sai ce wani likitoci ke cewa an sha su ba a azumi ya ce ba daidai ba ne ya kawo kaza ya ga asalin maganin ga yadda aka yi shi ga kaza ga kaza ga lokacin da ya kamata a canza zuwa kaza zuwa kaza kaza ya koma kaza za a iya samun azumi ya yiwu ai kaza ai kaza kaza kuma an ji kaza ne to sannan a karya kaza malam mafita na shari'a mun ce ko da mutum ya dan fara mun <laughs> zan yi azumi kai ba za ka iya baka kwana biyar baka azumi ba dole ka shi shikenan shi ma azumin da za a ce dai yi shi kanshi likitan ba zai yi ba dan wannan azumi ne ka san an matsa mai abinda ka mutum na azumi yana cije cije yana cewa wallahi da ba don Allah ne ya ce ai bushi ba zai yi ba to wannan ma ya haka ne da yake zai waya samu lada Allah ya sauke ba darussan tauhidi da suka ratsa ilimomi don riro kawai ake sai dai kuma maka sana'a kawai saboda haka wai saku, idan aka yi auren to bata shi ake yi wa in bana biha fala hasadaku fi thuluth fi mubadda'an in ko ya kwanta da ita shi ciwon ya kai haddul hajari an ɗaura auren malamai suka ce a bata sai ba a ɓata ba kuma a haka nan aka kai matan ta je tana jinyar shi kuma ya samu sauki ya kwanta da ita a gadan jinya kuma ya mutu a jinya to tunda ya mutu kuma ya kwanta da ita a cikin gadon jinyar nashi to za a ba ta sadakinta a cikin su da sun dukiye shi wala mirasa laha ma ba za ta gado ba ba za ta gado ba duk da ya kwanta da ita wala tallaqa al-maridu imra'atahu inda mara lafiya zai saki matarsa lazima hu, zalika an yadda ba wasa da saki wa kana lahal kuma tana da gado minhu daga cikin shi yana rashin lafiya rashin lafiyan ya kai sai cito ya saki macen shi wanci don kar ta ci gado to sakin ya tabbata kuma gadon na nan za ta ci shi in ya mutu in ma tafi marzuhi zalika in ya mutu a wannan rashin lafiya ne an gane wannan ko ya hmm. eh, sai mu tsaya a nan wuri mutum da ya karanta ya eh, wani karfi ta ku samu eh, mutum mutum da ya karanta sai mai tabu ومن لعن زوجته لم تحل له أبدا وكذلك الذي يتزوج المرأة